Hello, baby. That's good. I like Put Action. Hello, Wallahi da ranka ya ɓaci gwanda mulki wa wari kuma ma tsora kwana bakwai a gama abu da mu baya. Dakata, dakata. domin samun dubu biyu da ɗari biyar dubu uku dubu goma a kowace rana ku duba profile ɗina na tiktok wanda za ku ga www.thotel.com wanda da kayan registration za ka samu kyautar naira ɗari uku da ka zo ka shiga my wallet ka yi recharging ka yi depositin kuɗin da bai wuce dubu uku zuwa dubu sha biyar ba za ka ke samun riba a kowace tafi makaranta jahira <laughs> salamu alaikum ko da yake ba ma kowa maganar sallama <laughs> billahi da ji da na ganki na da cuta. wata kalle da amarya ce Allah ki ce budurwa ce ki ai kin san daga nan ya fi sirri kin ga wannan gida da kike ganin shi gida na ne Allah kuma irin su yana da shi sun fi talatin a garin nan <laughs> ki kwantar da hankalin ba kwana ba in wata ɗaya zaki a nan baki da matsala ba za ki gan buɗe ranar buɗe ko <laughs> kin gani gaggawa ba ta yi ba wallahi abin da nake so da ke gaya mun kalan lemon da kike bukata da kalan kajin da kike bukata da kala abubuwa da kike bukata na ci wanda yanzu nan zan fita in muke da su Olandiya. Allah sarki waye fried rice din me sanyi ko me Ah jollof rice ba jollof din Oh <laughs> kin san in ka auri ladan noma duk irin wannan abubuwan ba fahimtar su take ba <laughs> um, um, jollof, jollof, jollof rice yes. jollof rice to ki shiga ki huta ki warware fanka ko kuma dai bari nuna miki wasu abubuwa Salamu alaikum. Wa alaikum. Na'am. <laughs> A'a. Danan ba. Wallahi mai gida na ga tafiyan ne na tafi kuma yanzu ana kokarin za a tashi su kai min alfarma na manta kuɗin ban ɗaukawa. To akan wannan mai wakon ke mun waya ƙara tura miki sababbin kuɗi. A'a mai gida na san ba ka da kuɗi na. A'a tsaya tsaya tsaya kwantar da hankali. Nawa ne kuɗin? Me gida ina ruwan ka? suna ciki. Ki gaya mun mana. A'a ba suna ciki na san ba kuɗi ne da ka bai na san kuɗi da yanzu mai gida. Dakata. kudin na san ai dama tun jiya kike ce min sha bakwai a kudi na ba sha bakwai bane nawa ne kudi na ba sha bakwai mana nawa ke Za iya ba tsaya Za ki fahimci ina da matsala aiki bosin kawai da ba. nawa ne kudin to kudin da za su kai ashirin haka dubu ashirin eh. ashirin da biyar zan tura miki ba na akawun nan ba to me dai akwai wani abu kuma da ban dauka ba sabulun wanka na duk yana sabulu kuma duk suna cikin yawan shafawa to bari in 30 da sabulun da koma me sha bakwai eh. ba su wannan to yanzu akan sha bakwai kike nema ki daga mun hankali bara tura miki ashirin saboda na yi amfani da su a ciki na gan sa aiki. akwai a banki ai eh kin san kuɗin banki ba fiye taɓa su ake ba sai illa lura irin wannan tawa ga Gaya mu account ko to me gida akwai atamfofi na ba a ciki ba A atamfofi da slays ka haka da na sauran kawai na da mutanen arziki suna ciki wannan tafiyar takewa anya akwai alkhairi a ciki yanzu a ce tafiya ba za tun da ka kama da zan kwaɗe ki wallahi ah. kin fiye gaggawa da bidiyo ne aka yayyanka shi gaba ɗaya ba so nake na fa taɓa kuna dakata da Allah kin fiye shirme da shirme tun safa tun asuba ki tashi ki ta sa kayayyaki a jaka mahimman kayan naki ma biki saka a ciki ba ya mantawa ne shi yasa to dakata nawa kika sai a tamfa dubu ashirin to zan sa miki arba'in saboda wannan su ma za a yi aiki da su kudi ya je ya je to a gaishe su to mai gida dole in ka ga zan shiga dole akwai wani abu da zan ɗauko mai gida mai gida ni ba gane ba lafiya kuwa baka so shiga ɗakin nan ne ka ajiye wai ba kya bin addini ne ba kya bin musulunci ne to mai gida akwai mantuwar da ne dole ni zai shiga na kota yana da kyau a musulunci aka ce idan ka tafi ka dawo ka canja hanya idan ka yi sallama da mutum kuma bai kamata ka ƙara dawowa ba. To kai me ba ka so shiga mai gida cikin ɗaki? Mun yi sallama da ke na miki addu'a Allah ya kai ki can lafiya idan da ke lafiya. Kuma yanzu addu'a kina neman ki warware ta a banza. To mai gida sai ka sake yin wata sabuwa addu'a. Dakata da Allah. Bara shiga kota. me me me da me da lensi da atamfa guda biyu da material suna na ke dakata na fahimci ma wallahi sallama ba kawai kwatsam kika shiru addinin nan naki ba kya kula ba kya ba da muhimmancin addini wallahi kin koma can kin yi sallama sannan ki dawo to ka ji shirman banza ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah a'a ba dawowa za ki ba su zo ta shiga nan ba ba fa ke za ki shiga nan ba fa ce yau matar na shiga ban dai ta ta wallahi salamu alaikum wa alaikum salam me ya nayi sallama to ki shiga ki dauko duk abin da zaki dauko ina ga kuɗin da na tura miki da amin da su zaki oh to me ya to Bar ma yi fitsari eh fitsari nake yi da Allah da Allah to me gida me aka wai me yake faruwa ne a gidan ne ban sani ba na ce daki ka ce kaza na ce bai ka ce kaza to me gida lafiya kuwa ke ni ko wallahi kina so auren nan namu ya kare a yanzu yanzu ko ni ma kike ki mun Me gida ba haka na ce ba fitsari ke ji ka san harkar mota ki je can kiyaye a waje saboda da maciji maciji na koro a ɗakin nan ya shige ban ɗaki ba matsala zan yi addu'a addu'a zan yi addu'a zan yi addu'a to a yanzu sallamar da take ta daki ki koma ki ta shiga ban daki har da addu'a kaucewa na jasa ki je kiyo kai ke gida ne dai ban san me yake faruwa ba wallahi fito fito matan nan ba na munafuka ce koma ciki koma yana ina salamu alaikum zan ɗauki abin mabigi ko da ya fito zan tare shi jiki. Me gida na fasa fitsarin nan nan ana na ana jira na za. Wallahi na saki. Na saki ki kawai. Me gida me ya faru kuma? Wallahi na saki. Me gida saki kuma wanda iri ana zaune. Kwashe kayan sai ran juma'a wallahi. Na saki kwashe kaya sai juma'a ku ce ki. To yanzu tafiyar ya za a yi ta ba zan tafi kayan ba mai gida. Oho ba za ki ɗauka. Jiki. Jiki Allah. kiman ki da eh me ta ne abin da ta rubuta action jan ko adan adan adan ne yake kalle sakannin na yana tafiya eh yana tafiya ta salamu alaikum ka duba ka ga mutum a baka gida sai dai ya ta darewa ba za ka zo ka biya kudin haya ba ta wallahi dole ba ku tashi daga gidan a'a lafiya lau ina mai gida to ke wace ce ke a cikin gidan nan ina kasance Allah kai kai ke talaka kai kaga talaka je za ku zo ke ke yayi ce to wani gane mai gidan wallahi ni ne ah, sannan ki

in ya so kuɗin hayan nan sai ya rinka yafe muku rinka daga muku kafa wallahi bai kamata a ce haya kike ba kamata a ce kina gaban mota ana tuka ki ga AC ga lemuka su jun su faro su heba kowanne a gaban ki sai wanda kika zaba yauwa abin da nake so a ina ike aiki eh. ne kin ga mafiya ko. yanzu wannan an yaje je na wani karfe ya ne mai cinya kin ga yake da zama basaki abin da nake so da ke zan matsa masa da dole sai ya biya kuɗin haya kin gane in kika ga babu kuɗin haya kawai ki ba baki takardar ki ya baki takarda akwai sabon gida hawa uku ne bene sai ki zauna a can hawan tsakiya Allah sai me sunan ke Amatu alhamdulillah to abin da zai faru yana ga takaddi gidan baki zan nemo wasu billahi labi ashe tayil tayil ne wa ɗakin ba na manta wallahi kalli da can daga an tsaga shi ya dare sai ne tunanin cewa to ina ga ko daka ke ko daka ne a'a kullun da ne bai kamfani da shi kawai ne yanayin wani shi ne ya tsage to ba matsala zan zo in sake da sa miki sabuwar bishiya a nan eh a ƙara guda biyu dan gidan ya yi sanyi sosai eh, kuma a sa AC ba matsala alhamdulillah to abin da nake so da ke kin gane takardun gidan zan lalubo muke so a hankali inda so sai rinka haya a wanki eh to ba matsala ko yawwa sai na dawo yawwa haska ta can kun san shin ke ko kai za ku iya samun naira dubu biyu da ɗari biyar a kowane rana ku duba cikin profile ɗina mai suna t hotel ku linkin ku shiga ciki za ku ga application ko ki kin kina ta wannan an ce a cikin kallo wani guri ko da ki dakata kun san shin za ku iya samun naira dubu biyu a kowace rana da kun san shin za ku iya samun naira dubu biyu dubu biyar a kowace rana ku duba profile ku kun san shin za ku iya samun naira dubu biyu dubu biyar a kowace rana ku duba cikin profile ɗin nan ku yi linkin za ku ga t hotel ku saka password da phone number application naira dubu biyu dubu biyar za ku ringa sakawa. ki mazo mana sosai na ce dakata ke maki ce guda kata daga rikodin kin dada na danna eh dakata dakata dakata dakata ko ka san cewa za ku iya samun dubu biyar dubu uku a kowace rana da wayar ku ko ka san za ka iya samun dubu biyar dubu uku a kowace rana da wayar ku ku duba profile dina na nan ku danna za ku ga dobulu-dobulu. thotel.com ce ku danna ku yi rijista ku sanya lambar wayan ku ku sanya password mai kyau ka danna sms wanda za ka karɓi sakonnin lambobi a kan layin da kai registration sai ka je ka yi cajin kuɗin da bai wuce dubu uku dubu goma dubu sha biyar ba ko yaya dakata dakata Dakata dakata. Shin ka san cewa za ka iya samun dubu biyu da ɗari bakwai dubu uku dubu biyar da wayar hannunka? Har ma da dubu ashirin talatin arba'in za ka iya samun kowace rana a wayanka. Za ka iya farawa da mafi ƙaranci naira dubu uku ko dubu sha biyar. Ku duba profile ɗinmu domin dannawa ku ga yadda za ku yi rijista a cikin sauki. Lambar waya kaɗai za ka sanya, ka sanya password, ka zaɓi lambobin da kake da buƙata. lambar waya kaɗai za ka sanya ka danna sms wanda za ka karɓi sako daga kan lambar layin da ka buɗe ka sanya ka yi rijista za ka samu kyautar ɗari uku nan ta kewa yi zo ki ɗan ƙara wani miya ba da ke shirin ka. Suna abin da na manta ina son faɗa ne ma. Tiwata ya ce tiwata ka za ka shi ne wanda. Eh. Dakata dakata daga uban jagwal uban harƙalla. Ko ka san cewa 'Yan ƙara ba. Dakata dakata, ko ka san cewa za ka iya samun naira dubu uku, dubu biyar, dubu goma a kowace rana da wayar hannunka? Kai har ma da naira dubu ashirin talatin arba'in. Ta yaya ne, ka ce Galin <laughs> ta. Kamar wanki. Ake yin haka ne tallafi yan ce ke dama dakata dakata shin ka san cewa za ka iya samun naira dubu uku dubu biyar dubu goma a kowace rana da wayar hannunka har ma da dubu ashirin talatin kada dai ku manta ku duba profile dina ku danna www.thotel.com din nan a ƙasan profile dina domin yadda za ka yi rajista a cikin sauki. Me suna t Kada dai ku manta lambar waya za ka sa ka zaɓi password ka danna SMS wanda za ka karɓi sakon lambobi akan layin da ka yi registration za ka samu kyautar ɗari uku nan sai ka shiga profile ɗinka ka danna selection in sa minti kin fara dole tsara kodo na sa dakata dakata shin ka san cewa za ka iya samun dubu uku dubu biyar dubu goma a kowace rana da wayar hannunka har ma dubu ashirin talatin Ta ce ne t hotel wanda za ka duba profile ɗina za ka ga link da zai wuce da kai yadda za ka yi registration ɗinka a cikin sauƙi har ma da phone number ka application da gmail wanda za ka sanya domin yin rijista ka samu kyautar ɗari uku a nan take ina fatan da ka yi haka sai ka yi dafasar tun kuɗin da bai wuce dubu goma dubu sha biyar domin samun kwakwabar riba a kodayaushe kamar yadda kuke ganin shaidar janye kuɗi na a kowace rana ina fatan yadda suka cika kwanaki goma mu ƙara yin kwanaki goma masu zuwa tare da mu da ƙaramar farashin da za ka sayar za ka rijista yawa dubu uku zuwa sama. T hotel. <laughs> Zama nan. Oh wallahi ga da Zama ladabi ka mutu. Assalamu alaikum. Oh, alaikum salam. Ah Wallahi. Sani. ne nake. Eh wallahi yana da kai. Sana so da ke ne amma kin yi shiru kore ba ka so na ne sai kun ba kuri. alaikum. <laughs> Oh, Oh, ba za ki fito da sifikun ki jera ki jora ki kama tikar rawa ba ina raha zalbin da Gashi ni ciye ke ga ina koya To na je kowa na raba masa aibi. So? yau kar ki ba mu kunya ki shigo da wuri na san halin ki da makara. Allah. Allah kuwa. To ina wani dan dan kwana. Yau wato yi mu gani yadda na nuna ni. Abun da na yi ma wun kida sa. Kwamto mhm. wani ma sai da wuri. Yau wato. Ya dan kwalin ya kalla fuska. kana da hula kai ma sai ka sai to ki dadirce fa dadirce dan yau za to tsaya an tambaye ki mm. in ce kuma ki makara ba yau a ba zan makara yana gyara kai na san halin ki da makara karki makara yau yau za zaki cizo yau akwai shakatawa yau akwai nishadi su raba ni da ke ne amma kin shiru ko ne ba kya so na ni Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na how much you tell us you